zaujiya ita ce lukuna ta biyu haƙƙi wanda ya shahi mata da miji to uku zauji haƙuƙuƙan miji kowane muke ba wani zauji ala zauje su hukuku sabita ya samu ga miji ga mata sai haƙuƙuƙa tabbatattu da ƙaunin lahi ta'ala ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم suna da irin abin da ya tabbatar ma maza na alkhairi na haƙƙi amma bil ga abin shari'a ta sani duk abin da kake nema na haƙƙin ka ga matarka ko matarka ke nema gare ka yi daban da shari'a amma darajatun matsayi walin rijali alaihinna akwai ne ga maza zuwa ga matansu to ne kai shi shiƙi kai an babba amma wallahu azizu Allahu shi an mabuwayi hakimi shi an bai hikima ko babba hake to Allah na gabanka wani ƙaunihi sallallahu alaihi wasallama inna lakum min nisa'ikum haqqa eh akwai haƙi gare ku zuwa ga matanku wa hadhihi al-huquq hiya aqatu bil-ma'ruf ta'a ga bil shara ta sani li qawlihi ta'ala fa in adanakum fala tabu alaihin sabila inna allaha kana aliyan kabira duk abin da kake nema ga haƙƙinka ga matarka in sun kinte ma da'a idan idan matan ku suka yi muku da'a to ka ku nemi hanya bugu zuwa gare su in kana ganin kai abba to Allah na saman ka kuma Allah shi abbabba na kowa wa qawla rasul sallallahu alaihi wasallam law kuntu amara shay'an an yafdura shay'in dun Allah لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لن تمنعه نفسها annabi ya ce da ina umurcin wani abu ya tsugunna ya gaida wani abu da na umurci mata ta tsugunna ta gaida miji ba ƙurhani ko cewa ba to ba a babu wannan mace ba ta bayar da haƙƙin mijinta ba ta bayar ba hatta lausa alaha nafsaha wa alaƙa ta ne ko da miji ya nemi matarsa tana bisa ga babbar sirri katamin babbar sirri kenan lan ta nuna nafsa haka ta hana mai kanta don haƙƙin da a tsakaninsu na don hibdu malihi in miji bai nan yana da dukiya ki tsare dukiya kake banta na kasa wa saboda irdihi ki tsare mutuncin mijinki wa Allah ta kharuja min baiti illa bi idnihi katta ta sai ya ci tahi li qawlihi ta'ala khafidatun lil ghaibi ma khazallah wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i allati idza nazarat idza nazarta ilaiha sarratka hiyayyan mata ko hiyayyan mata wanda in kai dubi zuwa gare ta faranta mare وإذا أمرتها إنك أمرتها أداءك ما دعا وإذا جبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ذات تقصر كنت سنة ذات تقري ما دوكيك قال وتلا هذه الآية الرجال قوامون على النساء نوكو الصبر معه إذا شاء تهيئة تارد مجي idan ya so idza ta zalika in lam adamuhu fil aqd idan miji na da matarsa ko yana da matansa, to iya ta yi tahiya duk wanda yake badar da kayan ki to haƙƙi na gare zuwa ga tare kayan shi sai fa in akwai shara'in da aka wuri ƙulla aure a ƙulla aure da shara'in. ba zai bar garin gada ita ba ba ta zuwa ko ina ya yarda to na in haka nan na babu magana ya tare da ita wannan shar'i a cika shi na hudu taslimu nafsaha lahu mata da labaha li hadisi mizalika ni kasanta garai duk lokacin da ya neme ta domin hadisi da wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar istizanuhu fi sauli mata ta nemi izinin mijinta wurin ya azumi in za ta azumi ta nemi izini ne kada ta yi azumi ba da izinin mijin ba za ka na hadirin in hina gida غير مسافر da ya tafiya ba na hadisin mizalika domin annabi ya ce la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi iznihi wa la ta'zana fi baiti illa bi iznihi wama anfaqan min nafqatin an ghayri amrihi fa innahu yu'adda ilayhi sha'ruhu mace bai halarta gare ta azumi mijin tana gida sai in ya yarda sai da izini ne kada sai izini ga wani shigo gida nai sai da izini ne duk abin mata ta ciyar na wani nafka daga wani wanda ba mijin ba kuma ba da umarninsa ba to in za a ba da lada sai an ba shi rabi takwal sannan a ba ta abin za a ba ta don kaya na na ta yi wannan in ba ta san kyama sai ba amma in ta san kyama sai katta ba ciyar da wani kaya ne sai ya yarda na bukatuwa min da'amin wa sharabin wa kusuwa shi da mata ko na tsallaka ko to wannan shine haƙƙin miji ga mata amma a nan da azumi da hajji da umra idan mace ta yi ba da izinin miji ba miji na dama ya ɓata su kuma bai ga Allah ba alal lafi ta hata da hufar ta tsara hukukun zaune ta ala zau na zaujiha nabqatuha min amin wa sharabin wa kusuwa wa sukula bil ma'ruf shi da mata abinci da abin sha da sutura da wurin zama yadda shara ta sani liƙauli sallallahu alaihi wasallama liman sa'alahu an haƙe murata ga wanda ya tambaye shi ga haƙƙin mata yace tuqimuha idza dayinta wa takasuha idza katasaita wa la tadribar wajha wa la tuqabba aw la taqdur wa la tahdur illa fil bayt wato anan ya tambaye shi haƙƙin matarsa yace in ka cika ci da ita in ka yanzu tura ka yi mata in abu ya samu kakka da tuskarta sannan kakka ce mata Allah ya muna naki kakka yi mata ashar wala ta kabba duk abin da zai zama muni zuwa gare ta to kakka yi kuma ce wa ka gare ta ba cikin gida ba tsakaninka da ita kada wani ya san kuna hitina na biyu al-istimta'u yajibu walau maratan fi kulli arba'ati ashhur wajibin miji na gabata sai ya bata haƙƙi ko so guda cikin wata hudu liqaulihi ta'ala lillazina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim har mai ilahi abin da aka bashi kenan balle kai duk wanda ya tahiya ya wata hudu bai dawo gida ga iyalinsa ba in babu uzurin da kange shi to yana cikin haramci balle wanda a gida zanne na uku almubitu ha fi kulli arba'ati layalin lailatan kwana inda mata duk cikin kwana hudu sau daya a bisa an kace haka ai matan magidanci hudu na sai wanda tsaya cin magariya don haka ce kenan tun da hudu na sai kowace tana da kwana guda ciki akalla in ko a ita ɗaya ta to dama ita adda abinta amin na hudu an yi kima inda ha yau mata zawujihi biha sab'an in ka na dikiran wa talatan in ba. kuma miji ya zauna gun matarsa kwana bakwai in ya aure ta in budurwa ce ya yi uku in ta zan zaura shin a yi kima inda yawan ta ga yi da hasaba shin nan an yi magana ya zauna kwana bakwai illa ma kasu duk kwanukan gaba kai gaba ɗaya ita da su wasu malamai har suna magana in har juma ma ta haɗo ciki to ita da dai kayan wasu na ganin ko juma'a an bai ba don haƙƙin mai wannan kwanuka ta rike ta ce ba a zuwa wasu na ganin ba lahina gare ba wasu ba sun ka ce a lahina domin wadarcin juma'a ya yi wadarcin kwanukanta don haka shi yasa 'Yan ka karanta littafin buka hau kamar ka karanta a karamar misali ko muktasar kana gani yana cikin abin da a uzurin rashin zuwa juma'a yana cana da urfin wa ladi urtin ɗin nan da ka ji a motsi a wurin ta bincike Allah ya gane da mu le kawne sallallahu alaihi wasallama lil bikri sab'atu ayyam ka ji hujja su, annabi ya ce lil bikri sab'atu ayyam la ilaha illa allah mulkina ita ga abin ka kwara nan bakwai sai ya ga kana azabi ni adda kaya na to ya mi za ka rage shi wani sayi da salatu ayyamin ita ko gaba tana da kwana uku sun mai udu ila nisa'i sannan ya koma da kaso ga matarsa na hudu na biyar iznuhu laha fi tamrin ahad maharinha mata tana gidanka amma sai zan cikin zu maharamanta wani bai da lahiya sai ta nemi ka ba ta dama ta zo ta jiya uwarta ko ta jiya ubanta ko yatta ko ƙaunarta babu mai yi sai ita to yana daga cikin haƙƙin ta miji ya ba ta dama amma da sharaɗi gaba wa ziyarta a ƙaribiha da ziyarar ƴan uwanta amma ziyaratan la ta durru bi misali zawjaha da jinyar can da ziyarar da in ba hututawa ga maslahohin miji amma in suna tuta ga maslahohin miji sai ce a ta abin wanda za a jinga shi shi ya ce ta ke kan zauna na ko jiya a haka kawo ki a ha yace to ba za ku a tsaya cikin magariya na uku alkhairu malaha bil abd raba kwana gare da adalci in kani ni li zawji ni sa'un gaira a raba kwana da adalci in mijin tana da wasu mata ba ita ɗaya ba li qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imra'atan yamilu li ihdahuma ala al-ukhra jaa yawm al-qiyamati yajurru ahad shiqayhi saqidan aw ma'ilan wanda adda mata biyu karkata guda rana ranar alkiyama zai tashi da shan inna Ko kuma ya tashi yana mai faɗaɗɗen ɓali guda ko ko ya tashi da falis Allah kiyaye mu tambihun nishigin su. ɗauke wakan mata daga miji idan nashe idan nashe met a zauja ai a san zaujaha wata rafa'a anhu wa mutada an yi a da'ai hukunkihi wa azaha in ba ta ɗage kai ga miji tana sassaɓa mai tana ɗauke mishi kai ta hana ta bashi haƙuƙuka ne to ya zaunar da ita yi mata wa'azi wa ya da in ta yi ɗa'a alhamdulillah haka aka so wa illa in ta ƙi ɗa'a hajar haƙa shi mata filfala shiga shahida ma sha'a yadda shi miji ya so min muddatin na mudda amma wa fil ƙaunar sai mata ga magana salatu ayyamin kashe kwana uku amma wajen kawarce mata da shi hida wa da ya so amma wurin magana ka auki kwana uku la ghaib fa yana da'at in ta yi da'a alhamdulillah wa illa in ba ta yi ba da rafa ha ya doke ta fi yadda wancan amma kai da tuska darban duka gairi mubarayin ba mu cutarwa ba fa ya da in ta da alhamdulillah shi aka so wa illa ba aka hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a zaunar da su a samu wani cikin dangi ne a samu wani cikin danginta fa yattasilani bi kullin minhuma ala hidatin sai su haɗu kowanne daga cikin su amma shi kadai a kira miji a bincike shi shi dai a kira mata a bincike ta ita dai sa'ayan wara al-islah aiki domin a yi gyara wa taufik da katartuwa bai na huma fa'in ta azara zalika eh an kai abin ya buwaya to hurrika bai huma da dalakin wahidin sai araba su da saki guda qultu nici haka za ta bata fi tufatin haka yin tabbata cikin tuwatul hukami anna zawja idza takarrara shakawaha bidar zawjaha in mata ƙara ta san su ga cutar mijinta gare ta walam yumkinu ha isbatu darar amma bai ya tabbatar da cuta domin ba ta da hujjoji ba ta da dalilai fa hakima lallai alƙalin kotu ko kuma alƙari na hakim ko kuma jama'atul musulmi ko kuma yan uwa da suka yi tahazzubi sun ka taro ni ɗaya domin a yi gyara ya mura jirani ma suna umurtun makwabtansu da ta faƙo da hawale ma don Allah su duba musu halayensu a ɗora shiga ana ɗan liƙa fa in lam ka fi jirani man tajul saharatu ma in babu cikin makwabta wanda ke rume ke halatta sakanahuma bayna bai da qawlin salihin sai a dauke su dan nan a samu musu wani gida a zauna su tsakanin mutane kirki amma wala su qallil hadarati ba a kai addini a kai ta kauye idan ka na karawiya in ta ya alkarya ta ba a kai ta kauye au ba na wuya ta ko ku ya kawai ba ka wata binni ba ta saba da nan ba ba ta iya nan ba ya binni ba ta iya kawai ba waka za haka nan in ta takarra shakawahu shi ma miji in ƙara ne wallahi tana tuta ne wallahi da ni kullum ta da jane ni shi ana samu haka kuma a samu to shi na shi na yake cewa wa in subutun dararin ta'azzara li warau uha ta karrara fal haka ni ba da yau afani na bil da al qur'ani in wujuda ladanani min ahadihi ma wal ba'thu min ghayrihi ma in udima wa ma bihi karahata ma yumla wa la idza lil zawjain bi ma fa'ala wa in idan da subutu darar tabbata cuta ta azara ya buwaya ne dole ga mata amma wa rabu ta karara kullum ta ku kuma ta ce wallahi dai ne gidan nan nauna matsadi an kai bincike kai tsakanin mata da miji sai Allah an zaune da su an yi duk sai rikice da kowa su yi wanda yi a afi dambe a gama zama a tashi a ba ya hankuri kuma hankuri kuma hankuri kuma hankuri kuma zaura ci kuma gobe akwai ba ta kuɗewa shi ana samu haka nan ko ba a samu su ta wahal da mutane zaman sulhu wanda irin wanga irin alamari wani ina to wala haka ma ni masu hukunci duba duba haka tsakanin aka aikawa bai nan tsakanin su mu kutalin qur'ani abin da su kurta kenan in wujida in an samu adalai adalai biyu ne a halin ma ga daga cikin mutanen ta, da kuma mutanen miji na hijehe da na figehe wal ba'su aikawa min gani ma ga wasu ba nasu ba in kudi ma in arasa ana aika wasu wa ma bi kar haka ma duk abin da sun hukunta yumda ana zartar da shi wala izan lizaujin babu kuma izani ga matar da miji fi ma fa alaka abin sun ka aikata abin sun ka aikata shi kenan ya riga ya kare wa zalika qawluhu ta'ala wallati takhafuna nusuzahunna fa idhuhunna wa hadiruhunna fil mabadi'i wa darbuhunna fa ya'dalakum wa la tabu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira ويخرتم شقاقة بينهما فطعة حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما قديرا طيب فضل كثير مسألة متى التركومي لكومي جوانا متى إلا منك كرنتو القسم بينهن واجب على الزوج ربك وانا تكالي النجي ماتا واجبينه. rabar kwana wajibi na ga miji albalig wanda abbalig don Allah kada ka yi zalunci kaji an ka ce mijin nan in mai hankali na a baliganci a sharaɗi raba kwana ga miji baligi wajibi na an ka ce to in kina da hankali ma na ce walau majanuna faufa to wajen fil wani na zai samu laifin ƙin yin wannan wajibi ɗan uwa ne waliyai ne au su Allah zai kama don haka in dai ba haka tina amma yana iya zama da iyali kuma iyali ne sun gamsu kuma yana da mata hudu to wali ne sai kama hannu ne in ya mata ya kashi inda da azu an kwana sa ya kawaye kuma a kama hannu ne jibi a kashi inda zunaira haka za a kamawa dai har a kwana hudu aiki ya samu wani. na uku an maridan ko marar lahiya amma ya ƙadur uku da wannan rikin lahiya da ikon zagayawa wala mutane alwaɗau aƙalan wa'adata wa shar'a ko da mata tana haila ko mata ta har ma da haji ko umra ko ga sunan dai mallan zai yawan ana zauci to mina na haramta da miji ya haram alai hamsu ashiya abubuwa da ya so haramta da miji zuwa ga mata na kai da kulahu ala darratiha fi yawliha illa la hadithin bila mutasi miji ya tashi kanana kanana ga matar da yake inda take da'adu ya ta sama zunaira atil zunaira kuma ba bukatar komi haram haram haram haram haram a zalimi sai akwai bukata to kuma ya akwai bukata iya ce bela mutukin kai ya zauna muna tare na biyu wa'an mamar duhima haramun na ga mije shiga bayi da mata ne duka ko da yana da lalurar da zai yi wanka amma bai yi murza jiki ne gujar ta murza mana amma su shiga surka a'a na uku wajen kuma ma fi zira ce wahidin kara mata ne ga cikin hida guda wurin kwanciya haram haram haram na hudu wa tarkun nikaha lid darari barin saduwa da mata zai cutar da ita na biyar wata hukumar da zata wulin ukura barin sauran iyali don ya tara ƙarfi na iyaka inda guda haram haram haram haram manduba ta hun islami abubuwan da aka so ga miji juna al'irtida'u bin laili in za a fara raba kwana a fara da dare rana ta haɗi to sai ya koma inda zai kwana iya kwana nan da sahi nan yake yini iya masa ya ja keto ne ya koma inda wacce haka aka so amma kada a ce a raba kwana iya kwana ne ya koma sai shi yini ya kwannan tun da ya koma inda wacan makaruhi walbaya fi inda zaunatul wahida mata ne hudu to guda dai a faru inda take ka sani shi an kaso sai yin su sun ka yadda shi muna ta yi an yi bacci ja'irato ifina shara abubuwan da ya ga miji sha biyu ne a ziyaratu ala yamin wani lafi miji na dama ya tara mata ne fito ga wani sussun na fito da shi su ce mai nina na ya fito ke gare kwana guda aka ke da aduko ta ce eh ta ke guda yana fa ta ce kwana guda na aka ya fito ni yanzu yana ba ku shawara a zan kwana biyu ta ku sai abin na gida ya yi ya ya ya ya sai a taba wace an san da aka an san zunaira ko wannan aku ala ne wala na bir da kunna kuma ya halatta akan taurewa akan wuni da dare amma da yadda su to a haka sun kace a ah, kwana na aka yi ne to ni abin da kaso inda duk kwan do Allah wani kuma duk inda ni haka suka zo mai gida ce sun kace mun yadda ma wasu da a ah, wannan da mahallifi halan ne da mije kira mata ne baraya kai ya mai ta shi ko na biyar wajen o ma da manzana ni bidari ya yi gida biyu cikin gida guda kun san yanzu ka kawaɗe wannan karatu mutanen mu nan mamaki ne suka yi saboda munan kana iya kana iya ka kewaye gidanka kai shaguna cikin gida in eh, shaguna eh ko ci tana cikin shago guda ko ba haka na aka yi mana zo su shago to ni an bambanci ne da shago wal usratu ala hadir daha da bibita abukiyar zamanta amma da yardarta akwai dalili motsi aure muna tare da kuwa wa abiyatu ala in kakiha ya halatta da miji mata ta taimai kyauta zo kai sake ta mai gida ce ta ga gani gani suke ta tattara ta ba ta ce sun da don Allah ka yi hankuli don Allah ka bari ko in mutu ka mutu muna tare akwai dai bai ko to ba babu imani da yabin gaba haba haba malam wace ra'u yau ni hamin ha ya halatta ga mije sai yinin mata gari ta abin nan kwanan ta gari ta ta da kwanan ta abin nan yace ko kina sai su ta ce ta sai su nawa yace ka dubu 20 ƙida eh. aya ba ta wa salamuhu alaiha yana ha ko wa waɗanda zarrata ya bi izniha ya halatta ga yau takin abin da kishiyar ta amma da izinin ta ita mai kwana wasu salamuhu alaiha ya halatta kuma inda yake iya zo ya zo duk ko ce ya sallama ba ta kosa an kwana lahiya lahiya lau an tashi lahiya lahiya lau shi abin nan kuma wannan shi ya cancanta ga mai gida zuwa ga iyalai ne ba su ka zuwa abin nan an tashi lahiya ba in zuwa ya ta waye ka salatu asuba ka shigo gida to kakka sai kana gurnani ka shige cikin daki ko kai wani wuri wai kana tsoron baka mai gida an kwana lahiya alaji an kwana lahiya kuma an kwana lahiya ga da kai koyi annabi shi ka bin su bakin kofa suna an kwana ai ina so su tahrimi wa su'aluhu an hali hadil babi ba sallama ba ya kuma yana da dama ya tambaye ta halinta amma ba ke kofa kaufa kaufa kaufa wal bayatu inda darrata ya bi ya halatta ga mai gida ya kwana ɗakin sishiya. ga wanda yake kwana inda take amma ya kwana ɗaki wanga amma da shar'i biyu yana garka ko da ya shigo gida ina agala ɗan albaba dulahu ta kuma mai kowa da shigo ba ya ƙwanƙwasa ya ƙwanƙwasa ya ƙwanƙwasa sai ta ƙyare shi ta bacci wala ne ƙaddar alal bayatu bi hujjartiha kuma bai da ikon kwana hwalo domin yana jin tsoron wani azalumi ko wata dabba ko wani abu ko sanyin tsaya ta ko ina to wannan sai ya samu keso ya shiga ɗakin kishiyar ya kwana ba ta gado ba sai ya kwanta da ɗan keso na cikin ɗaki tun da bai yi amma idan ya sani tsakani ne da Allah babu abin da ka iya taɓa shi iya kowane yana da gwazo ne mai kari ko riga ce tana da kari tana tafi to shi aza wani ɗan keso na shi kwanta na masu da ta fata waye a'a to kai kana cewa ne a ka shari'a muka magana hamu na'am madalla shi hal ta hasib alama fata idan kwana ya haifi ga mata shi in za a raba kwana ana littafi da shi a rama ma wadda ya kurce ma min gari kasmin a a la mu haka mata sun salatu a sha'in ai abubuwa uku ba a da su in sun kurce sun kurce na ɗai alƙasar bai da zaujat walau fata da zulmin raba kwana tsakanin mata ko da da zalunce kurce yana da mata sai da'adu yana da zunaira ranar kwanan da'adu ko ɗauki kwanan da zalunci ya kwanan inda zunaira yanzu wanda kwana na yau da bai yi haka na madawa na na zunaira na ko to yanzu iya tasiri inda zunaira kwana inda da'adu ya zalunci du nan zai so kwana in bai so ya zalunci du wancan da ya kurci ya riga ya kurci jama'a mana tare da kuwa ka ga yanzu maganar da aka yi ta waɗanda ke abin nan mutum wai ya ya dawo sai ga ce an ce mutum ya ya da ya ce mai zaɓi ka yi ni a zalimin ƙiya ka zaɓi ni ga zaɓi nan da magare ka halar yanzu ƙasar nan duk wanda ya ce ko shekara bai na ya dawo gida ne bai iya gane inda zai kwana ba sun sani ba yana aiki mai girki ko da iska mai girki to nan gare mu wadda adda kwana ita ka ne to don ɗaya mutum na azalimi ka cewa an ce ai ana iya zaɓi an ka an ka da azalimi kana zaɓi ka fita ina na biyu ba mutakin ba'aduhu ya abaku zamanin na sayi sayidi idan kuna da bawa kudu eh, kuna da abin bawa ya riga ya samu yanci ga rabi rabi ne kuma yana nan bawa iya hidima kene ne yau gobe shi maka hidima to da ya hidima kene ne yau ranar zai ma hidima kai wanda ka addara biyu ne sai ta yafe ko da ya dawo wani shekara dawo gobe dawo ran zai yi ma ba bai na ya fiyafe to in ka ce lalle sai ya rama maka kaya zalunci ya kuce in mm. haka na kora su biyu an da shi da bakaru da amu ranar da zai wa bakar sai gudu ranar da zai wa amur yana nan to shi wa amur ranar bakar ko ta ce to dai da amur zai wa ba a ba a ramawa to shi da yake mustarkin kazalika suna gabatar gaba to waɗanda a ƙa'idar shari'a su in babu lissafi da su in sun kuce sun kuce na'am madalla mallabi yanzu ma'ana hukumaini al-mazkuraini shin hakamai ne mazkurai ni waɗancan da muka ambato baya min lizinta gare su yalzam islam ya lizinta su su yi gyara tsakanin mata da miji fa in ta'azzara in gyara bu waya fa in gyara bu waya to ilaka waya da su ce su guda bila kulli amma ta ai hul'i ya asa'a in sun muna su duka ya aka ta miji munana mata ta munana babu hulɗi wani hulɗi kuma an kace ta da hulɗi ya a in ita ta munana wa ya a sa'a ma'an ta yi na ɗalaku in su sun kai munana gaba ɗaya su gaba ɗai to saki ya zafi da bila hulɗi ba da hulɗi ba sun ba aka yi alhakin sanar zo ma alƙali ko jama'a gari ba aka ba su ba shi labari wajib alai tanfiz zalik kuma yana wajaba gare ya zartar da wannan wa bi hadha al-qadar naktafi walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim ahukum fil islam abdulrahman bin isa jila wassalamu wa